Assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da warhaka. Bidiyon mu ne yau zai koyar da yadda za ka rage wa Facebook ka shan data. Domin ka rage wa Facebook ka shan data, idan ka shiga Facebook ka kamar haka, za ka zo ka taɓa wannan layuka guda uku, sai ka scrolling zuwa ƙasa, ka nemo nan wurin da aka rubuta data usage. Za ka ga sun ce data saver reduce photos and videos quality on secular data. Za ka buɗe shi kamar haka. za ga Facebook ɗinka ya daina sha maka data kamar yadda yake sha a baya. Bayan ka shigo nan wurin data usage ɗin nan za su nuna maka iya adadin datan da ka yi amfani da shi a yau da ka shiga Facebook sannan kuma za ka ga daga nan ƙasa kwana bakwai nan kuma wata ɗaya da ya shige datan da ka yi amfani da shi. Idan kana so ka rage wa Facebook ɗinka shan data sai ka buɗe wannan wurin da aka rubuta data saver so bayan ka buɗe shi za ga duk wani option na nan ƙasan ya kashe maka shi bayan ka buɗe nan idan ka ɗauki wannan adadin abin da ka yi amfani da shi bayan kwana ɗaya ka zo ka ƙara shiga facebook ka yi amfani da facebook ka buɗe bidiyo ko ma meye ne ka yi in ka zo ka comparing da wannan za ga cewa eh tabbas kafin ka buɗe nan facebook ɗinka ya fi sha maka data Mun gode da kasancewa da mu da kuka sai mun haɗa bidiyo na gaba.